zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta litini masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar raka da fatan kuma an yi ne lafiya a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na afirka a yau bayan sa kuma akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma kisoshin rayuwa daga nan kuma akwai shirin nan na musan dokokinmu sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan yammacin amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin biyu ga watan mayan shekara ta 2022 da daidai ga watan Shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 215 da suka gabata a ranar irin ta yau aka rataba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin iran da kuma faransa kan cewa faransa za ta aike da kwararru a bangaren aikin soji da kayan aiki zuwa kasar iran domin taimakawa iran din wajen kwace wasu yankunan ta da rasha ta kwace a ɗaya bangaren kuma a bisa wannan yarjejeniya ita kuma iran din za ta yanke dukkanin alakar ta kasuwanci da siyasa tare da kasar ingila sannan kuma za ta goyi bayan kasar faransa a yakin da take yi da ingila da rasha a lokacin hakanan kuma yarjejeniyar ta kunshi cewa a duk lokacin da sarki napoleon na kasar faransa ya buƙaci kwace wasu yankuna na kasar india daga hannun ingila iran za ta taimaka masa wajen isar da kayayyakin yaƙi zuwa india da kuma bayar da dama ga sojojin kasar faransa su ratsa cikin kasar ta iran zuwa indiya da take makwabtaka da ita kamar da kuma za ta taimaka ma faransa idan yaƙi ya barke tsakaninta da ingila a cikin kasar ta indiya bayar ta hannu akan wannan yarjejeniya wasu manyan jami'an sojin kasar faransa sun iso kasar iran a matsayin mashawarta da kuma koya wa sojojin iran yadda ake dabaru na yaƙi da ƙasashen turai amma bayan wani lokaci ba da jamawa ba sarki napoleon ya karya wannan yarjejeniya inda ya koma ya haɗa kai da rasha kuma ya ki taimaka ma iran domin sake kwato yankunanta waɗanda rasha ta mamaye da ƙarshen masu saurari kuma san cewa shekaru 503 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan mayan shekara ta 1519 leonardo da vinci shahararren mai fasahar zane ɗan ƙasar italiya ya rasu an haifi da vinci a shekara ta 1452 a kasar italiya kuma ya mayar da hankalinsa ne ka cokaf a kan zane-zane masu ƙayatarwa inda yakan zana wurare da sararin samaniya da kuma mutane ya ƙara samun shahara bayan tafiyar da ya ne zuwa ƙasar faransa a shekara ta 1506 inda ya zana hoton sarkin ƙasar faransa na lokacin wanda hakan ya ba shi damar ganawa da sarkin daga lokacin ne kuma ya samu karɓuwa a fadar mulkin ƙasar faransa kuma sunansa ya watsu a cikin kasashen nahiyar turai yanzu haka akwai wasu daga cikin zane-zanensa a dakunan tarihi da ake aje wasu daga cikin muhimman kayayyakin tarihi a kasashen italiya da kuma faransa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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke fatan an yi sallah lafiya. Allah ya karbi ibadunmu ya kuma maimaita mana. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. A yau ne akasarin kasashen musulmi suke gudanar da bukukuwan idan ƙaramar sallah isra'ila ta kirayi jakadan kasar rasha akan wani furuci da minista harkokin wajen kasar ya yi dangane da yahudawa shugabannin iran da turkiya sun tattauna akan batutuwa da suka shafi duniyar musulmi yanzu kuma ga labaran da ke ke a yau ne aksarin kasashen musulmi na duniya suke gudanar da bukukuwan idin karamar sallah galibin kasashen musulmi dai sun sanar da yau a matsayin ranar idin karamar sallah daga cikin kasashen da suke sallah a yau har da saudiya kuwait syria masar algeria tunisia qatar nigeria ghana chadi da dai sauransu wannan yana zuwa ne dai a daidai lokacin da wasu daga cikin kasashen musulmin kuma suka sanar da yau litinin a matsayin ranar talatin ga watan ramadan wato rana ta ƙarshe a wannan wata mai alfarma bayan da suka sanar da cewa wasu samu damar ganin jinjirin watan shawwal a yammacin jiya lahadi ba daga cikin kasashen da suka sanar da ranar gobe talata a matsayin ranar irin karamar sallah har da kasar iran da kuma kasashen pakistan bangladesh india da kuma iraki sai da kuma tun a ranar jiya lahadi wasu daga cikin kasashen musulmi sun yi idi banda suka ga watan shawwal a yammacin asabar da ta gabata daga cikin kasashen kuwa har da jamhuriyar niger jordan morocco da kuma afghanistan kamfanin dalancin labaran tas ya bayar da rahoton cewa ma'aikata harkokin wajen isra'ila ta gayyaci jakadan kasar rasha domin neman karin bayani akan kalaman ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov game da 'yan nazi a ukraine a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen isra'ila ta fitar ta ɗauki kalaman na lavrov inda suke hujjar shugaban ukraine vladimir zelensky a matsayin abin kunya ministan harkokin wajen isra'ila yar lapid ya bayyana kalaman na minista harkokin wajen kasar rasha a matsayin babban kuskure na tarihi a wata hira da yi da tashar medias ta kasar italiya minista harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya soki hujjojin shugaban kasar ukraine inda ya kokarin inkarin wanzuwar 'yan nazi a ukraine lavrov ya tabbatar da kasancewar 'yan nazi a cikin kasar ukraine yana mai bayanin cewa mayakan azov waɗanda aka shigar da ƙararraki a kansu a ƙasar rasha mayakan idar da dai sauransu suna sanya alamu na nazi kuma sun yi zanen tatu a jikinsu wanda yake nuni da kasantuwarsu masu aƙidar nazi ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha ya ce waɗannan hujjoji na zeniske ba su da ma'ana ko kaɗan to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a wata zantawa da yi da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan a yau ta bayar tarho shugaban kasar iran sai da ibrahim ra'isi ya taya shi murnar kammala azumin watan ramadan mai alfarma da kuma idin karamar sallah shugaba ibrahim ra'isi ya bayyana wa shugaban kasar turkiya rajar tayyip erdogan cewa akwai bukatar dukkanin ƙasashen musulmi su zamanto tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya wajen ɗaukar dukkanin matakai waɗanda za su amfanar da wannan al'umma kamar da kuma shugabannin ƙasashen biyu na turkiya da iran suka tattauna kan halin da ake ciki a falasɗinu da kuma har-haren da isra'ila take a kan masallacin kudus da kuma keta alfarmar wannan wuri mai tsarki a addinin musulunci baya ga kuma shugabannin kasashen biyu sun jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin kasashen iran da turkiya wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya kamar da kuma suka jaddada wajibcin ɗaukar dukkanin matakai da suka dace na sassauta matsaloli a cikin kasashen musulmi musamman ma dai waɗanda suke da alaƙa da siyasa babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira ga gwamnatocin mulkin soji na ƙasashen burkina faso gina da kuma mali da suka gauta miƙa mulki ga hannun farar hula da yake jawabi bayan wata ganawa da ya da shugaban ƙasar senegal Macky Sall a ranar lahadin da ta gabata a birnin dakar guterres ya ce mun amince akan buƙatar ci gaba da kira ga gwamnatocin soji na kasashen uku da suka kauta miƙa mulki ga hannun farar hula dukkanin kasashen uku dai da suke fama da matsalar ta'addanci daga ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi sun fuskanci juyin mulki na soji inda a mali sojoji sun kifar da gwamnatin kasar a watan agustan shekara ta 2020 a watan mayun shekara ta 2021 a gini kuma suka hamɓarar da gwamnatin kasar a watan satumban shekara ta 2021 yayin da a burkina faso kuma soji suka kwace gwamnati a watan janairun shekara ta 2022 shugaba makisal dai shine shugaban kungiyar ecowas ta kasashen yammacin afirka wadda ta dakatar da dukkanin kasashen waɗanda soji suka karɓe gwamnatocinsu kasantuwar hakan ya sabawa ka'ida da kuma dokoki na kungiyar ta jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka tsana ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan har ala yau barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru su kware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan argon saifi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na shekara guda da tunawa da kisan phil marshall idris davy a fagen daga lokacin da yake karfafa ba sojojin chadi gwiwa a yakin da suke yi da 'yan tawayen kasar kwana guda da sanarwar nasarar da ya samu a zaɓe bayan ya shafe shekara talatin kan karagar mulkin ƙasar wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake ɗauke da shi domin tattauna wannan mutum muka gayyato dr jafar lawal dabai masanin siyasar ƙasa da ƙasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna garin gwamna da ke tarayyar nigeria don jin shi kuma yadda yake kallon lamarin to dokta me zaka ce game da wannan bawan allah wato idris debi wanda yake zana kusa shekara guda da rasuwansa a nan kasar chadi eh, to ah, shi idris debi ah, gaskiya mutum ne wanda ya tashi cikin gwagwarmaya kwarai da gaske ah, Abin da za a sani dai shi ya fito daga kabilar zagawa ne da ke nan chadi da kuma wato yammacin ƙasar sudan wato wannan yanki na dakor wannan kabilu kabila ta zagawa suna da yawa suna da mahimmanci kwarai da Ah, kuma abinda za mu sani cewa shi kan shi ah, soja ne idan ya taɓa yin ah, shugaban sojoji na chadi a karkashin wato shugaba isan kafin to kuma daga baya da suka bata din ya zama da ya shugabanci wata babbar kungiya ta 'yan tawaye ta ƙasar chadin wanda ta faro yakin sunkuru daga can yankin dafur na ƙasar sudan da wannan ta kai ga har ya ɓaci mulki kuma ya yi mulkin ƙasar nan tsawon lokaci na shekaru da dama wanda har ta kai ga da turbar demokaradiyyar nan ta zo ya juye ya zama shugaba na demokaradiyya din to amma duk da haka gaskiya da yake ƙasa ce wadda akwai tashin tashina yaƙe-yaƙe to ta kai ga ya sha samun farmaki daga kungiyoyin tawaye sai daga su wadda har ta kai akwai lokacin da suka taɓa shiga birnin jamina din ban da taimakon faransa wato sojojin faransa da ke ƙasar lokacin da sun juye shi to wannan dai ta kai ga da wani ƙasar duk da ana cewa ana zaɓe amma zaman lafiya bai samu ba wanda ƙarshe ma mun ga wannan yaƙe-yaƙe da yake yi da 'yan tawayen ita ta kai ga rasa ransa bara kusan kamar yanzu wanda shi ne kawo a ce ƙarshen mulkin shi da gwagwarmaya da ya yi a ƙasar ya yi amfani da soja kwarai da gaske wanda ta kai ga gaskiya hatta ƙasashe da yawa sojojin chad sun rika kai agajin sojoji kamar kasashe na mali inda suka rika taimakon kasa wajen yakin 'yan tawaye yana da mahimmanci a shugabanci na kasar chadin don a lokacinsa ne har kasar ta samu sabo wato ma'adanin man fetur wanda dun kasar arzikinta ya dan haɓaka fiye da da da ba su da wani ma'adani da suke fiddawa. Hmm. To, Dokta wato wannan mukami nasa na Phil Martian, kasan ba ka sabiya ka samu wannan mukami ba, amma da idan da taɓa riƙe wannan mukami a nahiyar Afirka, kusan shine na biyu nika tsammani dai. Ya za ka auna wannan matsayin nasa na Phil Martian a matsayinka na malamin siyasa? Eh wannan mukami kusan gaskiya ba kamar shi shugaba mariga idi amin ba shi idris da lokacin da aka liƙa mai wannan mukami ba wanda ya kokwantan ya iya samun wannan mukamin saboda kusan yana ɗaya daga shugabannin afirka waɗanda sukan je fagen daga gaskiya duk da tsawon shekaru da yawan shekaru irin nasa duk lokacin da ake cikin yaƙi da ƙasar nashi da 'yan tawayen yakan je fagen daga ya zama ya jagoranci yaƙi wanda kusan mun san cewa ta nan ma ya rasa ransa to shi yasa ko lokacin da ake cewa ya samu wannan mukazi to gaskiya ba a samu jayayya ko daga yan hamayya na nashi ba a kasar to dokta kamar da ke faɗa to saboda jin shi soja ne a bakin daga ya rasa ransa kuma bayan ya rasa ran nasa sai ɗansa janar muhammad kaka dab'i ya gaje shi me zaka ce game da ba gani kamar an yi wa wato juyin mulki yan munamuna haka ito eh a gaskiya ai wanda ya san yanayin da ta kai rasa ransa ya san akwai wani abu a ƙasa kusan ka iya cewa abu ne wanda akwai sarkakiya kwarai da wani abu na karkashin ƙasa da ya faru kusan ka iya cewa an samu baraka ne daga cikin sojojin ƙasar don akwai magoya bayansa sosai a soja ɗin akwai kuma adawa da wahalar da yakin sadin yakan sa su tunda ba su da hutu sosai to kuma irin wannan yakan harzuka sojoji ko a wani waje ne ya zama an ɗan samu wani tashin tashina tsakanin su don an samu zargi iri-iri na cewa sojojin shin a ciki ne aka samu baraka a kai ga ya samu rasa ransa ko kuma ta kai ga wasu ka ce suna tare da 'yan tawayen ne wanda su suka sanar musu cewa ya zo wajen fajen dagan wanda su kuma 'yan tawaye na suka yi wani mugun guri wanda suka zo suka rikita sojojin nashi haka kai ga an samu wannan abu na ya kai ga shugaba iris da ya rasa rasa. to masu raro a nan ne kuma maka kawo ƙarshen kashi na farko na wannan shiri na afirka a yau har sai allah ya kai mu kashi na biyu a maimakon dr jafar lawad da bai masanin siyasar Kasa da Kasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta karin kaduna garin gwamna da ke tarayyar najeriya ni awal kunya da na na gabatar da ke cewa sai wani jiko shirin afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran ina so kowa bani dama kamar yadda kuka saba na ga sabon gashe gashe na zuwa ga yan wari abokan arziki kamar irin su yako mai aski badaraka da iliyasu mai kanti shugaba mai kanti garkin daura ina gaida idris abdu tansuwa gai gaida abokina wato kadoro da daga dan fulani warji gai gaida abokina sanusu maɗatai da magaram ina gaida abokina yusuf maɗatai da magaram ina gaida abokina babaye lefe da magaran ina gaida adda mai kwamfuta mai yama ina gaida yawon sani takai ina gaida ibrahim dan fulani yari ina gaida na wato ismail diriyan fulani ina gaida na ismail ajumawa ina gaida na wato muttaka mtk shawu ina gaida baban gida buga fajiya ina gaida tsoho mai albarka ina gaida wato sumayya abubakar imam birnin kebbi ina gaida wato aboki abokina wato alhaji ga tambawa ina gaida abokina na agwa mai faci ina gaida duk wani mai sauraron wannan gidan a daidai wannan lokaci Assalamu alaikum Radio BOH Hausa Tahiran jamfuran Musulunci mai magana Sa'adu Isa jamfuran Nijar jihar Tawa Lawai ce ɗaya mazauni ƙasar Afirkwas. Da yake muna ƙarshen mako zan gaida 'yan uwa da amina arziki da ke cikin sassan duniya ina gaida babban yayana malam nasiru isa a kasar afirkos ina gaida yayana muhammadu bakan mota kasar senegal ina gaida garan dina abuta muhammadu da ke kasar cote d'ivoire ina gaida kanina rabu'u da ke kasar cote d'ivoire ina gaida yayana umaru da ke kasar cote d'ivoire ina gaida ibrahim nomo da ke kasar senegal ina gaida abokina na yusa dan turawa da ke kasar burkina faso ina gaida abokina Abbas da ke kasar Togole ina gaida abokina a Harashi da ke kasar Burkina Faso da abokina Salu Abu da ke kasar Senegal ina gaida abokina Abdullahi Isa da ke kasar Gambia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rajin musulunci rajin Iraq. Duk wanda a cikin gada ke mai tarin albarka ina kowa barka da haka. Kun ba mu lokaci karshen mako mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida hassan kai kanka hassan barka shugaban uban tahiya da kai aka zuwa da kai aka dawowa ina gaida rahmatu mai ɗaki na nan dan zama ina gaida alhaji hamza da shi da mai ɗaki ne a biya so ina gaida rahamu da ita da yaranta a biya so ina gaida tanko kanina da shi da mata ta zainabu bai yi ba ina gaida maliki kanina da shi da mata ta aida maryama bai yi ba ina gaida Ɗa mai kwamfuta da na han najeriya ina gaida muhammad dan bari bari da na bayan ruwa ina gaida alhaji bahari duk inda yake da na har senegal ba da bayan haka nan haruna ina gaishe ka kuma ruwan wanda cikin ga ɗaki mai tara albarka irin muku barka da ubangiji allah gwada mana ƙarshen azumi lahiya amen assalamu alaikum warahmatullahi barkatu muryar masu sauraro ta bh ku tashi laha mai magana su ne madaddai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamma da na nijar ina so ku ba ni dama in yi gaishe gaishen barka da sallah da farko ina da sanusi madaddai akwai shugaba iliya mai kanti da shayi yankin daura akwai shugaba rama mai aski akwai dozu ma taksi moto akwai wani soja mai adai da tsawo akwai kwa mai faci baki ofital akwai tasu unguwar tudu akwai yakubu mai aski ba da raka tsallaka najeriya akwai adabi mai kwamfuta mai yama akwai sumayya suya sharakuna ba zan manta da kaɗuwar diga ga dan fulani warje ba ilyas yakubu diga wa itas gado akwai tahmi ta tahi jan bulo ba zan manta da in tsallako na in gaida alkasim babu liman aharam ina gaida alkasim agaris ina gaida sweet tayar akwai lawa alhaji abali agaris akwai ilyas firizir an zuci akwai alkasim agadas ba zan manta da na kwame faci bakin ofitar da magaran ba ina gaida abdulaziz prezi gwashare zamna na gode ku tashi na. mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi na. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a wannan majuma ta mu wadda take ta gidan rediyon boh hausa ina mana fatan alkhairi mu da azumi mu da shan ruwa lafiya ina ma kowa da kowa fatan alkhairi abokanan mu kamar su eh, mutanen da magaran kamar su mutanen kankero kamar mutanen kano da mutanen borno da mutanen injamina da wannan kasa da muke tare da wanda suke a saudi saudiya yanzu da wanda kuma suke nan iran ina mana fatan an yi sallah lafiya allah maimaita mana kuma allah ya karbi mu allah ya maimaita mana ta baɗin baɗin baɗin baɗaɗa mai magana shugaban kungiyar association mai lo abin jima'a ina muku fatan alkhairi Assalamu alaikum sashen Hausa barka da aiki mai magana Sa'adu Abubakar Jakuga dan filin ge mazauni kasar Saudiya. Da farko ina miƙa sahihiyar gaisuwa ta zuwa da ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka eh, musamman mamman barka. Eh, a nan ma ina so in yi amfani da wannan damar in gaida tsohon ma'aikacin ku e, eh, Abdulkarim Ibrahim Shikal tare da daukacin dukkanin wanda suke gabatar da shirye-shirye a rediyo Iran. A nan ina so in gaida abokina Mustapha Tamagwarja fatan yana cikin koshin lafiya. Ina so in gabatar da gaisuwa ta zuwa ga mu da kai jakuka eh, sannan ina isar da gaisuwa ta zuwa da yayana ya hayya usman daga nan sai dubai insha Allah mai magana sa'adu abubakar jakuka Assalamu alaikum biyu wace hausa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura na shiga wannan fili domin in ga da yan uwa da amana arziki kamar haka da farko ina ga da da mai kwamfuta akwai eh, kadoro dan fulani akwai sanai abubakar Wazan mata da iso madatte ba da sanarsu madatte Wazan mata da musa hadirin asaba da magaram akwai mai martaba sarkin daura umar farko umar akwai hakimin bore alhaji daha umar wanda yake hakimin bore ne Wazan mata da hakimin hakimin babban mutum a haruna dan iyan daura hakimin babban mutum da duka dakatan kasar ɓaure baki daya da masu garuruka duka ina musu fatan alkhairi ba zan manta da yahaya danno azare ba ba zan manta da yesu dan fulani yarari ba zan manta da Eh, baba ya laife da magaran da baba tumniya da magaran akwai lawal alhaji abba wanda yake agadas akwai alkasim agadas akwai kaduwar yan fulani to muna gaida kowa da kowa kowa fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo boh hausa dubun gaisuwa da fatan alkhairi mamman barka ina ma fatan alkhairi mai magana samariya haruna idris daga kasar libya birnin turkoli ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki a ƙarshen wannan mako mai albarka ina fatan kowa yana ibada lafiya kuma allah ya karba mana ina gaida ibrahim haruna wanda yake ƙasar kamaru ina gaida maman gambo wanda yake gidan radio taketa ina gaida yan group da yan fada na jihar da magaram gabaki daya ina gaida maman maryam fada gidan kitso taketa ina gaida idi rogo na hawa da hawa wanda yake bilma garin dawa mati dan kore wanda yake bilma garin dawa wanda yake kasar libya a yanzu birnin tripoli ina gaida habu gwamso raba idi aminu ofisa dubun gaisuwa da fatan alheri naku samariya haruna idris daga kasar libya na gode tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu Dokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma sai shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin dastan stan na atla shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara kissar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad din Abdullah sallallahu alaihi wa sallam inda muka bayyana yadda za a gano labarai ko kissoshin da ake dangantawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda ba gaskiya ba ta hanyar sanya alkur'ani mai girma a matsayin mizani na tantance hadisan da suka dace da shi da kuma wa'anda ba su dace da shi ba. har ila yau dangane da sanya alkur'ani mai girma a matsayin mizani na kwatanta abubuwan da ake danganta su ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun hada da wani mashahurin hadisi wa'anda mafi yawan musulmi sun san da shi wanda kuma an karbo daga imam jawad alaihi yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hajjin ban kwana yana cewa hakika masu yi mani ƙarya suna da yawa kuma za su ƙara yawa to duk wanda ya yi mani karya da gangan to ya tanadi mazauninsa a wuta kuma idan hadisi ya zo muku daga gare ni ku jiro da shi ga littafin Allah da sunnata duk wanda ya yi muwafaka da littafin Allah da sunnata ku riƙe shi kuma wanda ya saba littafin Allah da sunnata kada ku yi amfani da labarin. wannan hadisin ya ƙara bayyana mana matsayin littafin Allah wato alkur'ani mai girma wajen tantance hadisan gaskiya da hadisan ƙarya ko kuma a matsayin mizani na gano wato gaskiya da ƙarya cikin abubuwan da ake danganta su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa daga nan sai abu na biyu wanda ana iya tantance maganganu da ake danganta su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ko kuma ga siransa ingantacce ne ko kuma ba ingantacce ba musamman kuma wa'anda suka kasance dukkanin musulmi sun amince da su wanda kuma shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ingantattu musamman wa'anda suka kasance dukkanin musulmi sun amince da su don ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa al'ummata ba za ta gamu akan bata ba misali daga cikinsu musulmi sun gamu akan cewa kalmar shahada ita ce kofar shiga musulunci wato duk wanda ya faɗi kalmar shahada ya ce na yadda babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan kuma Muhammadu manzansa ne to ya zama musulmi musulmi sun gamu a kan salloli biyar a kowace rana wajibi ne tsarki wajibi ne hajji zakka azumi da sauransu duk wajibi ne to duk hadisan da suka kawo haka za ga cewa musulmi sun haɗu a kansu to irin wannan al'amura wa'anda musulmi suka gamu a kansu suna iya zama mizani na gano abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam da kuma wanda ba su inganta ba dangane da wannan ka'idar Allah ta'ala yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma kuma abinda manzo ya baku to ku kama shi kuma abinda ya hane ku to ku bar shi kuma ku bi Allah da takwa lalle Allah mai tsananin ukuba ne cikin suratul hashir aya ta bakwai wannan ayar tana tabbatar mana da cewa banda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi na maganar alkur'ani mai girma to dole ne mu karbi abin da ya faɗa wa'anda ba cikin alkur'ani ba har ila yau a wata ayar Allah yana cewa kuma baya yin magana daga son zuciyarsa maganarsa ba ta zamo ba face wahi ne da ake aikowa cikin suratun jama'a ta uku zuwa bakwai wannan ayar ma tana tabbatar mana kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya magana bisa son zuciyarsa duk abin da ya faɗa wahayi ne aka yi masa wannan kuma ko da ba wahayi da yake cikin alkur'ani ba ne da wannan muna iya cewa duk abin da za mu karanta a cikin siran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dole ne ya kasance bai saba wa alkur'ani mai girma ba bai kuma saba wa ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya faɗa kuma musulmi suka gamu a kai ba wani abin lura a nan shine sanya alkur'ani mai girma da kuma ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin mizani na gano gaskiyar abin da aka faɗa dangane da shi ko kuma rashin gaskiyarsa wannan ya hutar da mu da neman ingancin sanadin hadisi na wani lokaci duk da cewa ana buƙatar wannan sanadin a wajen tantance wasu hadisan kamar yadda za mu gani a nan gaba to masu sauraro saboda ƙurewan lokaci a nan za mu dasa a cikin wannan shirin sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To Marilla yanzu kuma ga shirin nan na musan dokokinmu. Musan dokokinmu. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا a cikin wannan shiri namu na musan dokokinmu wannan shiri na musan dokokinmu kamar yadda muka sani muna ƙoƙari ne domin sanin dokoki waɗanda suke tattare da mu a matsayinmu na 'yan adam waɗanda allah subhanahu wata'ala ya halicce mu ya kuma sawo mu a doron ƙasa wanda a cikin shirye-shiryenmu na baya mun yi ishara cewa duk wani ɗan adam wanda yake rayuwa a doron ƙasa lallai idan yana so ya samu rayuwa managarciya to dole ne ya zama mai bin doka kuma dokokin nan an nuna cewa akwai dokoki waɗanda suke na allah subhanahu wata'ala akwai kuma dokoki waɗanda ɗan adam suka samar da su kuma ko waɗanne daga cikin waɗannan dokoki domin tsara rayuwar ɗan adam da kuma kasancewar an zona fa tare da an zalunci juna ba to su yi sa doka a kowane lokaci take da muhimmanci a rayuwar dan adam to a shirinmu da ya gabata mun yi kokari a cikin bayanin da muke na dokokin allah subhanahu wa ta'ala wanda muka ce za mu fara da bayani dangane da dokoki na allah to mun shiga cikin bincike akan maɓuɓɓugar dokokin allah ta'ala mun duba cewa shi addinin musulunci idan muka dubi cewa dokokin da ke tattare da shi su daga ina suke mun duba mun ga a bisa yanayin yadda malamai suka fassara ko kuma suka kassama suka rarraba eh, maɓuɓɓuga ta dokokin addini to ko kuma dokokin allah subhanahu ta'ala sai muka cewa akwai abin dama da za ka ji ana cewa shari'a shari'a al'amari ne da ya shafi dokokin Allah ta'ala dokoki na addini maɓuɓɓuga kuma maka ce sun kasu kashi biyu mafi girma akwai maɓuɓɓuga ta farko akwai maɓuɓɓuga ta biyu to maɓuɓɓuga ta farkon nan mun yi ishara akan alkur'ani da sunna wanda su ne ake ci masa masadurin shari'a maɓuɓɓuga na ainihin shari'a amma al'awwali al'awwali yana nufin na farko kenan to masadurin shari'a al'awwaliya na farko farko su ne wannan alkur'ani da sunna to mun yi bayani akan me ma'anar alkur'ani wanda muka nuna cewa alkur'ani shine wani wahayi da yake zuwa daga Allah subhanahu ta'ala ga manzansa Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ta hanyar mala'ika Jibril idan muka samu wannan to fi da wannan shine ake kira da ainihin alkur'ani to a cikin alkur'ani bisa wannan fasara kuma mun tantance tsakanin alkur'ani da hadisul kudusi tunda shi a hadisul kudusi ilhami ne da allah ta'ala yake yi tsakaninsa da manzansa ba tare da ainihin jibril ko mala'ika jibril ya shiga cikin tsaka-tsaki ba to shi alkur'ani kansa matsayinsa na maɓuɓɓuga ta dokoki na addinin allah cewa shin alkur'anin nan gaba ɗayansa dokoki ne ko kuma wasu ɓangarori waɗansu ayoyi ne suka tashi suka yi dokoki amma waɗansu ba su ainihin dokoki ba sannan kuma akwai waɗansu bayanai da sukan zo waɗanda waɗansu da dama sukan fassara su da cewa duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to waɗannan su ne azzalume su ne kafire su ne fasikai wa mallam ya hukum bima anzalallah fa'ula'ika humul kafirun ko kuma fa'ula'ika humul fasikun ko kuma fa'ula'ika humul zalimu duk irin waɗannan bayanai da suka shafi alkur'ani mai girma sau da dama idan muna so mu yi tsinkayen irin waɗannan al'amura mai bincikensu mu samo irin waɗannan abubuwan na tushe daga ina suka fito daga ina suka ainihin taso to muka koma maɓuɓɓuga ta farko ta addinin nan wato shi alkur'ani alkur'ani ya tattara da abubuwa da yawa a cikinsa duk ayoyin da ke cikin alkur'ani ba gaba ɗayansu dokoki ba ne a cikin alkur'ani akwai ayoyi da ake ci musu ayatul ahkam ayoyi na hukunce-hukunce to waɗannan ɓangare na ayoyi na hukunce-hukunce akwai abubuwa tattare da su na umarni na hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala akwai abubuwa da dama a tattare da su na hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala to irin waɗannan in ka tattara su za ka iya tattara su a matsayin su ne za su iya zama ayoyi na hukunce-hukunce ko kuma dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala suna da alaka da waɗannan ayoyi amma akwai ayoyi waɗanda suke akhlaq ne wato kyawawan ɗabi'u suke ɗora mutane a kai da irin yadda ya kamata mutane su kasance wajen tarbiyyar da ruhinsu da kuma ainihin fahimtar al'amura akwai ayoyi waɗanda suke kawo al'amura na tarihi a cikin Alƙur'ani nan suna hakaito da wasu abubuwa da suka faru a tarihi na al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam alkur'ani a cikinsa akwai wasu bayanai na waɗansu abubuwan da ba su ma zo ba amma Allah ta'ala yakan ba da bayaninsu ta hanyar wannan alkur'ani misali al'amura da suka zo za su kasance a ranar kiyama abubuwan da za su zo tun da alkiyama ba wanda ya ganta ai amma akwai labaruruka da abubuwa da za su faru a ranar kiyama wanda Allah subhanahu wa ta'ala duk ya yi bayaninsu a cikin wannan littafi to lokaci ya yi ana nuna min cewa ya kamata mu tsaye da shirin a nan to za mu tsaya insha Allah sai a shirin mu na gaba da mu za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin musan dokokinmu kenan to yanzu kuma ga shirin duniyar mu a yau. duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shin da kai dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarra da suke da alaka da batutuwa na ƙasa da ƙasa wanda shirin na yau da Allah sai dubi ne akan batun ranar Qudus kuma za mu gabatar muku da jawabin jagoran junjo hal musulunci na kasar iran ne ayatollah said alhamna'i wanda ya yi a ranar juma'a ta ƙarshen watan ramadan mai alfarma wanda muka tarjama kai tsaye a cikin harshen hausa a lokacin da yake gabatar muku da jawabin wanda dai shine abin da shirin namu yau da Allah zai kunsa da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. To madalla kamar da na ambata cewa a cikin shirin namu yau za mu gabatar muku da jawabin jagoran junju halin musulunci na kasar Iran ne wanda ya yi a ranar Juma'a ƙarshen watan Ramadan mai alfarma dangane da ranar Qudus wanda muka tarjama kai tsaye a lokacin da yake gabatar da jawabin nasa kamar da yadda zamu mu ji cikakken jawabin nasa a halin yanzu. Da sunan Allah mai rahama godiya ta tabbata ga allah ira da amincin allah su tabbata ga manzan allah muhammad da alayinsa tsarkaka ina miƙa gaisuwa ga dukkanin al'ummar ƙasar iran a hakikanin gaskiya a yau al'umma sun nuna tsayin dakansu sannan kuma gaisuwa ta musamman ga marigayi imam khomeini wanda ya assasa wannan jamhuriya ta musulunci mai albarka a hakikanin gaskiya a yau fitowar mutane kamar yadda na gani a ko'ina a cikin kasar nan a hakikanin gaskiya abu ne mai karfafa gwiwa an fito yadda ya kamata mutane sun fito da dukkanin karfinsu a dukkanin wurare wannan wani al'amari ne mai girma wanda yake cike da albarka halartar mutane a bangarori na siyasa da al'amarori da al'amara su shafi addini da siyasa to wannan shine hakikanin kariya ga masallacin kudus waɗanda suka bayar da rayuwarsu domin kare masallacin alaƙasa alƙiblar musulmi ta farko da su da wannan abin da kuka yi duk abu guda ne da yardar allah maɗaukakin sarki al'amarin falasɗinu da gwagwarmai su zai kai ga natija mai albarka a nan kusa da yardar allah ba da jamawa ba a yau dangane da al'amarin palestinu zan so in yi magana a kan al'amarin 'yan uwana palestinawa zan kuma yi magana da larabci ga 'yan uwana palestinawa sa'annan kuma 'yan uwana iraniyawa na saba yin magana da su a cikin harshen farisanci to amma zan yi magana da harshen larabci da sunan allah mai rahama mai jin kai guda ta tabbata ga allah amincin allah tabbata ga manzan allah manzan allah muhammad al-mustapha cikamakin annabawa da alayensa tsarkaka da sahabbansa zababbu da waɗanda suka bi su har zuwa ranar tashin kiyama aminci ya tabbata ga dukkanin 'yan uwa maza da mata na duniya baki ɗaya aminci tabbata ga matasa masu jarunta na palestino da kuma dukkanin al'ummar palestino baki daya hakanan kuma a wannan karan ma kamar sauran lokuta wannan lokaci na kudus ya sake zagayewa a hakikanin gaskiya a lokacin da haramtaccen kasar isra'ila take ci gaba da aiwatar da zaluncinta to wajibi ne a kanmu mu karfafa wannan rana mu kuma tabbatar da cewa falasɗinu ƙasa ce ta falasɗinawa da al'ummar musulmi baki ɗaya masallacin kudus masallaci ne na al'umma baki ɗaya saboda haka al'ummar falastinu a wannan lokaci fiye da sauran lokuta da suka gabata suna nuna jarunta da kuma tsayin daka a gaban zalunci da danniya kuma za su ci gaba da nuna wannan juriya da yardar allah matasan falastinawa irin ayyukan da suke yi na ɗaukar fansa hakika yana nuni da cewa akwai kyakkyawar fata dangane da makoman lamarinsu da yardar Allah a kullum rana muna ganin yadda al'ummar falastinu suke nuna hakikanin abin da ke cikin ransu na kumaji da kuma neman yanci a gaban rundunar sojin da ake mata kirari daga garbado wannan runduna ta mutane mujirmai masu laifi sa'annan kuma waɗannan mutane waɗanda ba san 'yan adamtaka ba man da falasinawa suke tsayawa a gabansu da dukkanin imani saboda haka za mu ga babbar ƙasar da take bayar da kariya ga dukkanin laifukan da isra'ila take aikatawa ita ce amerika to mun ga yadda wannan ƙasa ta sha kashi ta ji kunya ta ƙasƙanta a kasar afghanistan mun ga kuma yadda ta ƙasƙanta wajen tunkarar ƙasar iran ta kasa cin nasara wajen tilasta iran ta bi manufofinta nan kuma mun ga yadda ta sha kasa ta kasa tafiyar da tattalin arzikin duniya da kuma matsalolin siyasa na cikin gida haramtaccen kasar isra'ila a cikin dukkanin al'amura na siyasa na cikin gida da waje tana fuskantar matsaloli masu tarin yawa wanda za mu ga cewa daga cikin matsalolin da isra'il ta fuskanta har da farmakin gayya na saiful quds saboda haka har kullum tun daga shekarar ta gabata har zuwa yanzu isra'il tana cikin fargaba na abin da ya same ta a shekarar ta gabata na martanin falastinawa da aka yi mataki da saiful quds abin da ya faru a yankin jenin tun kimanin shekaru 20 da suka gabata isra'ila ta kashe kimanin falisinawa 200 wanda ya sa falasinawa suka ɗauki matakai na mayar da martani wanda kuma tun daga lokacin har inda yau take isra'ila tana cikin fargaba akan wannan batun. za mu ga cewa tun daga lokacin da isra'ila ta mamaye waɗannan yankuna babban burinta shine ta gamsar da shugabannin falasɗinawa domin su kasance a cikin sahunta domin fuskantar falasinawa 'yan gwagwarmaya sannan kuma wannan wani abu ne wanda yake a fili a kan cewa 'yan gwagwarmaya masu neman kwatar 'yancin falastinu al'amari ne wanda ba za su taɓa yadda da shi ba kuma a shirye suke kullum su sadaukarwa domin 'yantar da ƙasarsu domin 'yantar da al'ummarsu domin 'yantar da wurarensu masu tsarki a cikin yankuna na shekara ta 1948 da isra'il ta mamaye mun ga yadda ake gudanar da jerin gwano da kuma sauran yankuna na kudus da tsayin daka da jarunta da matasan falisinawa suke nunawa a wannan lokaci da kuma ƙarfi na soji na 'yan gugurmaya a yankin zirin gaza dukkan waɗannan abubuwa baki ɗaya sun haɗu sun mayar da yanayin falis ya zama yanayi na gwagwarmaya da kin miƙa kai ga zalunci da danniya da kama karya irin ta yahudawan sahiyoniya abin da yake faruwa kuma ya faru a cikin 'yan shekarun nan mm, babbar shaida ce babban dalili ne na cewa abin da ake ƙoƙari shine a mayar da al'amarin palestino wani lamari wanda za a mantar da shi a shafe shi daga doron ƙasa akan haka ne ake ta ƙoƙarin mai da alaka ko kulla alaka da isra'ila wanda wasu daga cikin kasashen laraba ko na musulmi suke ta yi to wannan daidai yake da sauran yarjejeniyoyi da aka yi a baya kamar sulhun oslo da kuma wani shiri na larabawa na neman kwallo alaka da isra'ila bisa wasu sharuɗa dukkan su waɗannan abubuwa ne waɗanda ƙarshen su ba za su ba da wata natija mai amfani ba saboda manga dukkan waɗannan abubuwa ana suna a duk lokacin da yahudan isra'ila suke ci gaba da aikata laifukan yaƙi kisan kiyashi kashe yara da mata da ƙananan yara da kama dubban fursunoni falasɗinawa suna tsare da su suna azabtar da su yara ƙanana da mata da suke shan azaba a hannunsu masu karya kare haƙƙin bil'adama a duniya mun ga yadda suke goyon bayan isra'ila akan wani abu take amma kuma a lokaci guda suna magana akan ukraine abin da yake faruwa amma a lokaci guda ba su magana akan palestino da abin da isra'ila take yi na zalunci da kisan kiyashi kan al'ummar palestine a nan wurin ba su da bakin magana akan al'amurra na al'umma musulmi na duniya abin da yake kan gaba shine batun palestino saboda haka bai kamata a taba dogara da makiya addini akan wannan batu na palestino ba har kullum za mu ga cewa riko da addini da korowa ta addini riko da korowa alkur'ani mai tsarki shine hanyar da za ta bai wa musulmi mafita sannan kuma su zamanto masu riko da haƙoƙin al'ummar falastinu domin kare wannan wuri mai tsarki a lokutan baya bayan nan 'yan shekarar da suka gabata mun ga cewa gwagwarmayar falastinawa da kuma gwagwarmaya ta al'ummomin yankin kamar a kudancin ƙasar labanan mun ga yadda 'yan gwagwarmaya suka samu nasara ta 'yantar da yankunansu manga kuma yadda ta kasance a syria waɗanda suka yi gugurmaya waɗanda suka kare ƙasarsu a syria yadda suka fatattake 'yan ta'adda na da'ish wanda amerika ta ƙirƙiro su kuma take ba su kariya da goyon ba da taimaka musu mun ga yadda al'ummar kasar yaman suka yi tsayin daka da nuna juriya a gaban azzalumai masu kokarin kafa sabon mulkin mallaka akan kasar su saboda haka al'amuran gwagwarmar palestinawa shi ma babban abin buga misali da shi ne wajen yin tsayin daka da kin mika ga manufofi na 'yan mamaya saboda haka ya ko al'ummar palestine ya ko matasan palestino masu sadaukarwa a yankin yammacin kogin jordan da yankunan da aka mamaye shi 1948 da yankunan sansanonin jenin da gabashin kudus da yankin zirin gaza ko wani bangare ne mai matukar mahimmanci na gugurmaya ko bangare ne mai mahimmanci a cikin wannan al'umma wanda yake aiki a madadin dukkanin al'umma saboda haka idan kuka yi haƙuri da yardar allah da taimakon allah za ku samu nasara ta ƙarshe akan babban maƙinku babban maƙiyin al'ummar musulmi jamhuriyar musulunci ta iran har kullum tana nan akan bakanta na bayar da kariya da taimako da tsayawa sahu guda da masu gwagwarmaya domin ganin cewa al'ummar falastinu sun samu 'yancin kansu wurare masu tsarki da suke wannan ƙasa sun yantu daga mamayar yahudawa in sahiyuniya sannan kuma mu nan ba mu goyon bayan dukkanin masu bin salon siyasar kulla hulɗa da isra'ila bilhassali ma muna allah wadai da haka wasu daga cikin ƙasashen larabawa sun shaidawa amerika cewa idan suka kulla alaƙa da isra'ila to ta hanya za a warware matsalar falasdinawa to da farko waɗannan sun yi ha'inci ne ga al'amuran falasdinu da kuma al'ummar laraba da al'ummar musulmi sa'an nan kuma abu na biyu shine sun nuna rashin gogewa ta sanin duniya sun nuna makanta ta yadda suka ga kasa gane hakikanin abin da yake a zahiri saboda haka ina miƙa gaisuwa ga iyalai na shahidan falasdinawa ina miƙa gaisuwa ga ruhin falasdinawa waɗanda suka yi sadaukarwa domin kare al'ummarsu domin kare addininsu domin kare wurare masu tsarki saboda haka za mu iya cewa abin da yake faruwa a halin yanzu kasantuwar matasan falasdinawa a cikin dukkanin fagage to al'amari ne na karama ga al'umma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to jama'a masu saurare jawabin jagoran jun juhal musulunci na kasar iran ayatollah sai da khamenei ne aka saurara na ranar kudus ta duniya da muka tarjama kai tsaye a lokacin da yake gabatar da jawabin nasa don ne maka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai a saduwa ta gaba da yadda allah za a ji mu ɗauki rauni jigon kafin lokacin abin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. to ma sauraron mu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen gaba shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalabo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa a ci gaba da bukukuwan sallah cikin koshin lafiya thank you